وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu qaf karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha hudu bayanai da Allah subhanahu wata'ala yayi ya game da waɗannan al'ummomi da suka shuɗe kafin mu al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da irin laifuffukan da suka samu kansu a ciki da irin manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya tura musu yadda suka bijire suka kafirce da kuma yadda ƙarshen al'amarinsu ya kasance kazzabat qablahum qaum nuh Allah yace kafin mutanenka su ƙaryata ka mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sun ƙaryata shi wa ashabur rass wa samud Allah yace haka hakanan ashabur rass sun ƙaryata manzon da Allah ya tura musu hakanan samudawa sun karyata annabi salihu manzon da Allah subhanahu wata'ala ya tura musu wa adun Allah ya ce hakanan adawa sun karyata annabi hudu alaihi salatu wassalam wa fir'aunu hakanan fir'auna ya karyata annabi musa da annabi harun wa ikwanu lut hakanan yan uwan annabi lut alaihi salatu wassalam Allah ya ce su ma sun karyata annabi lut wa ashabul aika Allah ya ce haka nan mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu salam. Allah ya ce sun ƙaryata annabi shu'aibu wa qaumu tubba haka nan mutanen tubba yanzu cikin tilawa da arama yake karanta waɗansu ayoyi ina jin suratu hud ko suratu yunus wa ya qaumi la yajrimannakum shikaqi an yusibakum misla ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa'azin annabi ne. yana gaya wa mutanensa yace musu ku ji tsoron Allah ku bi Allah karfa ku bari har irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu kuma ya same ku a lokacin ga annabi shu'aibu ga mutane laitir manna kuma shiƙaƙi kar haushi na da kuke ji ba ku so na ba ku son jin magana na ya ɗebe ku duk abin da na hana ku ku ƙi hannuwa duk abin da na umurce ku da shi ku ƙi yi, ya ce karfa haka ya ɗauke ku an yusibakum mislu ma asaba qauma nuhin har fa irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu yanzu ya same ku aw qauma hudin ko irin abin da ya samu mutanen annabi hudu adawa ya same ku aw qauma salih ko abin da ya samu mutanen annabi salihu ya same ku sai ya ce musu wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id mutanen lut ba su fada nisa da ku ba su jima ba fa da halakarwa kar ku jira haka ya same ku to yanzu shi ma annabi shu'aibun ya yace mana ya wuce shi ma ya wuce amma ga shi lokacin da yake gaya wa mutanensa ku yi sauri ku gyara to yanzu ya yace har shi ma annabi shu'aibun ya wuce to haka ne duk abin da kaga mutum zai yi a rayuwa wallahi malam ya tsaya ya yi amfani da dama kuma ya yi aiki mai kyau <clears throat> ya yi amfani da damarsa yi aiki mai kyau kamar yadda muka yi bayani ne jiya ita rayuwa tsarin da Allah ya ɗora ta a kai tsari ne na maiwa yanzu wannan yaron nan gaba kaɗan su ne dattawan unguwanni haka ne wannan shine tsarin da Allah ya ɗora rayuwar duniya a kai maiwa وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم تو هكا الله يدور رايور دنيا أكيد yadda kaga ake malantan nan haka ne tun daga kan sabai aka ɗauko waɗannan su wuce waɗannan su zo waɗannan su wuce waɗannan su zo waɗannan su wuce haka ne haka 'yan kasuwa suke waɗannan su zo su ne 'yan kasuwan su wuce waɗannan su zo to akan wannan tsari akan wannan tsari aka gina rayuwa saboda kamar matar ka ce akwai ran da aka rufa ta aka ce ita ce amarya yau an kawo amarya to tana nan in tana da nisan kwana kuma za a rufe yatta ita ma yau ta zama amarya haka ne wata ran za a rufe jikarta ta zama amarya to haka to shi yasa kafin a mai ka kai abin da ya dace kafin a mai ka kai abin da ya dace haka Allah ya tsara rayuwar haka Allah ya tsara rayuwar to kullum abin da alkur'ani ke jan hankalin mu zuwa gare shi duk lokacin da ka samu dama damar nan kowace iri ce lafiya ce yau ga ka da lafiyarka to ka yi amfani da damar lafiyar kuma ka yi abin da ya dace saboda gobe akwai yiwuwar ka yi kici da rashin lafiya annabi ya ce iktanim hamsin ƙabla kamsin ka ribaci waɗansu abubuwa biyar kafin biyar su cin maka hayata ka ƙabla mautik rayuwarka kafin mutuwa rayuwarka kafin mutuwa duk abin da Allah ya baka dama kana raye daga ran da ka mutu karatun ƙur'ani ya tsaya sallah ta tsaya azumi ya tsaya sadaka ya tsaya duk abin da za ka yi da rayuwa ya tsaya annabi ya ce to kafin su tsaya ka yi amfani da wannan damar sai hataka ƙwabla saƙami ka kafin rashin lafiya shababaka ƙwabla harami annabi ya ce ƙuruciyarka samartakanka lokacin da kake da ƙarfi a jiki annabi ya ce kafin tsufa ya shigo akwai abubuwa da yawa wadda in tsufa ya shigo ba sa yiwuwa faraga ka kabla shigulin annabi ya ce lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka yanzu kana matashi za ka yi haddan ƙur'ani za ka iya zama likita za ka yi duk abin da za ka yi akwai lokacin da ba zai yi yiwu gina ka kabla faƙari annabi ya ce haka wadatar ka kafin rashinka domin duk abin da Allah ya baka zai kare ko kai ka kare ko shi ya kare to ka amfani in kai ne ka kare to abin da ya rage na magada ne to ka yi ƙoƙari ka tsira da na bakinka kafin su raba sauran kai yi abin da ya dace idan kuma idukiyar ce za ta kare to kafin ta kare, ka yi amfani da damarka duk abin da ya kamata ka yi kayi ka taimaki 'yan uwanka ka taimaki bayin Allah ka yi sadakatu jariya duk abin da ya kamata ka yi kayi in ta kare ma ba ta kare wa kanta ba ka da yi amfani da wannan damar to amma ko kai ka tafi ne ko ita ta tafi amma dole ɗayan biyun nan zai faru ko a ce alhaji kuɗi ya kare ko a ce alhaji ya mutu to annabi yace ce ka yi ƙoƙari duk damar da ka samu a rayuwa ka yi amfani da shi yau ka yi karatu kana da digiri a kan kaza ko kaza ko kaza ko kaza kar ka zo ka zauna a anguwa kawai ka ta zaman banza yaran anguwa wadda ka san suna da kokari ka tara su in ka iya lissafi ne ka ta koyar da su in turanci ne ka koya musu duk abin da ka san ka iya ka amfane su wataƙil kai ma kafin ka kai ma samun aiki ka mutu ba mare kar a ce kai baka amfani kowa ba da haka al'umma take rayuwa da haka mutum ke amfani da damar saboda kai yau ne zaka samu matashi gida ɗaya akwai graduate biyu ko uku kannansu su ne jahilan makarantar amma babu wanda zai zauna ya karantar da kannansa zaka samu malamin da yake koyar da kannansa a makaranta bai kai shi gane karatun ba amma babu ruwansa da su haka ne to Allah ya samu dace Allah kuma ya ba mu ikon wa'astuwa da alƙur'ani to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyar to sai Allah ya ce أفرينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله يتي أفعينا بالخلق الأول Allah ce to mun gajiya ne wajen halittar farko idan mutum ya mutu za mu ta da shi Allah ce sun yi musu Allah ce to fara halitta bai ba mu wuya ba Allah ce kuma idan ta mutu muta da ita a ce zai gagara kai ne fa ga kanan kana yawon ka kana zirga-zirganka farkon al'amari an kirkire ka wai yanzu kuma kana tunanin in ka mutu ba za a tashe ka ba Allah ya ce wannan ai gwaranci ne ai tun da haka kawai aka kirkire ka aka kuma yi maka duk abin da aka maka to abin da ya fi sauƙi shine kuma in ka mutu a sadaka أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير الله يتي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحي بخلقهن الله يتي بذلك نظري با Allah da ya halicci sammai da ƙasai da duk abin da yake tsakaninsu walam ya ayyabi khalqihin kuma bai gaji ba bai gajiya ba ba su gagare shi ba bi kadirin ala an yuhyi al mauta Allah ce kuma kana tunanin wai zai da matacce ka kalla da kyau idan kai ta da kai ko halittar ka za ta yi wahala Allah ce ka kalli sama mana yadda aka yi ta walam ya ayyadi hinna Allah bai gajiya ba wajen halittar sama da ƙasa to kuma a ce wadda yayi wannan halittar ba zai iya ta da ɗan adam in ya tashi ba bana Allah ya ce wallahi za ka tashi innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da komai duka waɗannan dalilai ne akan da ai tashin alkiyama dalilai ne za a tashin alkiyama Allah yace afa ayina bil khalqil awwal Allah yace shin mun gajiya ne wajen halittar farko mun gagara ne balle a to yanzu in aka ce a ta da ita zai gagare ne ba kashi ba komai aka samar da kai to yanzu kuma za har ma da sauran wani bangare na kashin kuma ka ce ba za a iya tada kai ba Allah ce babu shi ma aka tada kai aka yi ka balhum fi labasin min kalkin jadid Allah ce suna cikin dimuwa suna cikin shakka game da sabuwar halitta ma'ana tayar da bayi bayan sun mutu don su cewa suka yi kawai in an mutu an mutu kenan da har yau ya kawai an mutu an mutu kenan ai hankali ba zai karbi haka ba <clears throat> eh wallahi malam in dai kai tunanin in an mutu an tafi kenan to rayuwar ma da Allah ya kirkire ta babu hikima a cikin ta yawa in dai in an mutu an mutu kenan yadda wannan ya damle wannan wannan ya kwashe dukiyar al'umma kuma ka ce duk wanda ya kwasa in ya tafi ya tafi kenan ai ba ku hikima a rayuwa za a dawo a yi dalla-dalla za a dawo a yi dalla-dalla za a tashi za a tashi kuma kai daga ganin rayuwar nan wallahi kafin za a tashi waɗannan bandu suka kama waɗansu bayin Allah suka tafi da su tafiya suka yi sama da awa takwas a kan kafansu a cikinsu akwai mace da ta kai kusan wata tara da ciki wani dattijo ana tafiyan sai ya tsuguna ya gaji suka ce ya tashi ɗaya ya zo ya lacce shi da ƙafa ya tashi ana tafiya ya sake faduwa suka ce mishi in ya sake tsayawa da suka ce. shi ana tafiya tafiyan ya gagara ya zauna wallahi ɗayan ya sa bindiga ya harbe shi sai ya kalli sauran ya ce musu kuma akwai wadda ya gaji a cikinku wannan maganar za a sake ta ko ba za a sake ta ba to ka yi tunanin yanzu wannan kawai ya wuce ya wuce ai kai rayuwar najeriya kawai in ka kalla wallahi kasan akwai tashin alkiyama wallahi ka san akwai tashin alkiyama in dai hankalinka lafiyayye ne wallahi ka san akwai tashin alkiyama haka kawai mutum ya zo tasha ya saka babu masu bara sun tafi yaran da suke ɗan talle sun tafi fasinja ya zo shiga mota ya tafi duk waɗannan abubuwan ba an yi su a lokacin boko haram masallacin juma'a za a je a dasa babu duk ka ɗauka wannan abin duya wuce ba malam Allah ya samu gaci sai Allah ya ce wala qad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله يتي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه الله يتي هديك موني مكهلت أن أدب الله يتي باشي أن أدب wannan allamu matu wasu wisu bihi nafsuhu Allah ya ce hatta abinda ransa take sakawa Allah ya ce mun sani tashi da safe ce to in kwanta in huta ne ko in tafi wajen tafsiri ne Allah ya ce muna ci muna kallon ne kai abinda ransa yake wasu wasinsa me za a yi kaga ai an wuce kuma me kake aikatawa a aikace an wuce me kake aikatawa a aikaci me ka sa hannu duk an wuce abinda ranka shi ya sa a ranar alkiyama Allah ya ce wa husila ma fi sudur za a abin abinda ke cikin zukata duk munanan zaton da kake ma mutane kallon waccar kana mata kallon ai zina ce a ai yar iska ce wani ai manemin mata ne baka fata a ganin sa amma yadda kake jifansa kenan wannan ya wuce ka ce a su ne barayin gwamnati Da ka taɓa ganin shi ya ɗauki kudin kowa Allah ce to shi ma za a bankaɗo to idan abin da ke rai za a bankaɗo shi to ina kuma abin da kake aikatawa wadda 'yan uwanka ma za su iya ganin ka aikata kaga ai za a fito da shi Allah ce wala kadi khalaqa lil insana haqiqa mun halicci ɗan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu Allah ya ce muna masu sanin abinda ransa yake wasu wasinsa ma'ana abinda ransa yake sakawa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce mu ne ya kusanci da shi daga hablul warid waɗannan jijiyoyi da suka sauka suka mannu da zuciyarsa kaga su ne babban wayarin da yake jikinsa Allah ce to mun fi su kusanci wajen sanin me yake ciki duk abin da muke yin nan malam a yanzu ba gashi mun zo mun zauna za mu yi karatu Allah shi ya san abin da ya zaunar da kowa haka ne ko ba haka ba sau nawa za a zo wani abin da ya kawo shi faci takalman mutane haka ne ko ba haka ba wani ya zo ya saci mashin ɗin mutane haka ne ko ba haka ba haka ne Allah ya san kowa ya san manufar kowa wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب Allah ya ce wa mata kuna fi sha'anin ba wani sha'ani da za ka samu kanka a ciki yau an waye gari akwai wani hidima a gabanka ziyara za ka je gaida marar lafiya za ka yi sharan gona za ka je wani aiki za ka yi Allah ya ce wa ma ta kunu fi sha'anin ba wani sha'ani da za ka samu kanka a ciki wa ma ta kunu fi sha'anin wa ma ta tulu wa ma tulu min ƙor'ani Allah ya ce kuma ba abin da za ka karanta na alƙor'ani wani kafin a tada sallah zai ɗauki alƙor'ani ya karanta wani kuma zai koma gida ya samu lokaci ya karanta to abin da ka karanta na alkur'ani izu ɗaya ne izu biyu ne sumuni ɗaya ne rubu'i ne shafi ɗaya ne aya ɗaya ne Allah ce duk abin da kake karanta wannan Allah ce muna kallo muna sani. inda ka tsaya Allah ce mun sani inda ka fara Allah ce mun sani wa ma takunu fi sha'anin Allah ce ba wani sha'ani da zaka samu kanka a ciki wa ma tatlu minhu min qur'ani ba wani abun da za ka dauka na alqur'ani ka karanta wala ta'maluna min amalin ba wani aiki da za ku aikata illa kunna alaikum shuhudan Allah yace face muna halarta lokacin da kuke aikata shi iz tufiduna fihi lokacin da kuke kutsawa cikin aiki Allah yace muna ci muna gani wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fis samawati wala fil ardi Allah yace baya kuwa ga gabarin ubangijinka daidai da ƙwayar komayya a sama ko a ƙasa a ce wani abu daidai da ƙwayar zarra wai ya koyi ma Allah a sama ko a ƙasa Allah ce ba. wala asgara min zalika wala akbar Allah ce kai ko ya kasa ƙwayar zarra ko ya haura ƙwayar zarra illa fi kitabin mubin face wannan abun yana rubuce a lauhul mahfuz ba ma fa an san shi ba an rubuta kaga ai ba za a rubuta abu ba sai an san shi duk motsin da zaka yi Allah ya ce muna kallon ka duk motsin da zaka yi Allah ya ce muna ji muna kallon ka duk motsin da zaka yi Allah ya ce muna ji muna kallon ka wa in tajhar bil qawl فإنه يعلم السر وأخفى وإن تجهر بالقول الله يتي إن كان مريا كاي مغانا فإنه يعلم السر وأخفى الله يتي يناسني دومين شيا سن أبند أكتتونا أسري كما aka tattauna a sirri kuma ai sirri za ku je ku zauna ne ko biyu ko uku ku yi maganin ku watakila a cikin masallacin nan yadda muke zaune wani zai kara ganga da wani ya gaya mishi wata magana kaga wa inta jahar bil kauli irin maganar da nake yi ai kowa na ji a cikin masallaci asirru kuma shine wani ya dan matsa kusa da dan uwansa ya gaya mishi magana kaga saura ba su ji Allah yake to banda wannan abin da shi kansa ya tattauna a ransa Allah yake na sani duk wannan ana nuna maka ne wallahi ka ji tsoron Eh, wahalar da mutane suke ba su duk wanda kake gudu da laifin kan shi bai da wuta bai da aljanna in kai aikin kirki bai zai iya baka lada ba in kai aikin iya bai zai iya rubuta masu zunubi ba shi kuma mai wuta da aljannan wanda zai yi hisabin wanda zai ba da lada ko zunubin shi kuma yana kallon zuwa wanda da kake yi kuma kana gudun wanda shi kuma bai da waɗannan آمين آمين آمين إن أجل سورة الرعد يكتوى سواء منكم من أسر القول من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الله يتي سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الله يكتوى ديديني مئة وجينات a ce an yi wani abu wani ya sani bai sani ba an yi wani labaru ka ce wani ni ban ji ba a'a wani ne ya ji Allah ce duk a wajen ku ne sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi Allah ce daidai ne a tsakaninku wanda ya sirranta maganarsa wa man jahara bihi da wanda ya bayyana Allah ce ni guna ɗaya ne wanda yayi asirrance da wadda ya daga murya Allah ce ni abu na daidai shi wa man huwa mustaqfin bil layli da wadda sai da dare ya tsala ya ja kafa ya je ya aikata laifinsa wa saribun bin nahar da wadda sai da gari ya waye ya je bakin titi yayi Allah ce ni duk dai ne abu kai ya eh. Allah ce ni duk dai ne kaga kawai abinda muke bukata muke tsoron Allah muke tsoron Allah abinda muke bukata muke tsoron Allah Allah ce to duk abin da kake ciki duk abin da kake ciki Allah ce muna sane da shi duk abin da kake ciki muna sane muna sane da shi idh yatalaqqa almutalaqiyani lokacin da masu haduwa biyu suka hadu an yamini wa an shimali qa'id Allah ce hagu da dama suna dakon mai da ka aikata Ba yalfizu min ƙaunin, ba abinda zai furta na furuci illa ladayhi rakibun atid face a jikin wannan furucin Allah ya ce akwai rakibun ati. kowane ɗaya daga cikinmu daga ran da alƙalami ya fara aiki a kan mutum ba ya balaga ba Allah zai haɗa shi da waɗannan mala'iku guda biyu ana ce musu rakibun ati Allah zai ba su umarni su ɗauko mishi duk abinda wannan mutumin ya aikata da abin ya faɗa duk abinda ka aikata Allah ya ce yana so su zo da shi furuci da aiki duk abin da mutum ya aikata su be shi duk wannan gararan ba da kake yi da su kake ɗaya a hannun dama ɗaya a hannun hagu izi ya talakkal ne su ne rakibun afi anil yamini wa anil shimali ka'id ɗaya na dama ɗaya na hagu suna dako su lokacin da ka kira wani kuke wata tattaunawa a tsakaninku suna nan suna rubuta tattaunawa eh, shi ne wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin kiraman Wa inna alaikum وَإِنَّ عَلَيْكُمْ Allah yace akan ku ma'ana takare da ku akwai masu kiyaye aikin ku وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ Allah yace masu daraja ne marubuta ya'lamuna ma tafa'aluna suna sanar da duk abin da kuke yi kaga wannan aika kamar kunne. duk abin da kake yi suna rubutawa so ka ɗauki wayar ka za ka yi transaction dannan da kake duka suna rubutawa ka tura suna rubutawa domin annabi ya ce kuɗi ta inda ka same su da inda ka kashe su su ma duka za a tambaye ka ranar alƙiyama saboda ka kuɗin da ka tura ma wacce ranar lahira Allah zai tambaye ka kuɗin ne ita kuma da ta yi receiving za a tambaye ta kuɗin ne aka turo miki don Allah za a tambaya ko ba za a tambaya a tambaya idan cin hanci aka baka Allah zai tambaye ka cima kudin me aka baka kai da ka bayar za a tambaye ka kudin me ka bayar wallahi wallahi malam za a yi waɗannan tambayi wallahi da a yi waɗannan tambayi min ainihta sababu wa fi ma an faka ta ina ka samu ta ina ka kashe kuma na daga cikin matsalar rikicin dukiya inda za a ce ta ina ka samu ka ce albashi na ne ta ina ka kashe sai zan hanyar ba ta dace ba to ta ɓaci bare kuma ta ina ka samu dama ta haram ne to nan ko masallaci ka gina ba zai amfane ka ko masallaci ka gina ba zai amfane ka dole wannan ɓangarori biyu sai ka yi nasara ta ina ka samu halal ɗinka ta ina ka kashe ta halal ɗinka ta ina ka samu halal ta ina ka kashe haram ka faɗi to haka ne wani fasadi ne fasadi ne fasadi ne abokinsa ne zai zo da budurwarsa daga wani gushi zai ɗau kuɗinsa ya kama musu hotel kaga ai ka taro jima babba ai mana sabon Allah da ba ma kai kai ba wani ka kashe ma dukiyar kai saba ma Allah akwai mushkila akwai mushkila saka ne dukkan waɗannan abubuwa dukkan waɗannan abubuwa ai shi yasa lokacin da aka kira mutane za a fara hisabi bayan an tsaye da kowa a sauro Allah da to ita ma wuta a fito da ita lokacin da aka fito da ita tana kuji tana ƙara haka Allah ya ambata a ƙarƙari. kowa sai faɗi nil down a gaban Allah walillahi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yaqulu al-mubtilun ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون الله يتي ولله ملك السماوات والأرض ملك سميدك السيدكنا قال الله شيك Allah sai ya ce wa yau mata ƙomu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yau idin ya sarul mabuɗi luna Allah ya ce a ranar maɓarnata za su tafka asara wa tara kulla ummatin Jafiya, Allah ke za ka ga duk bayi sun yi nil damun a gaban nan wayan kowa ya kare yadda za su hango wuta tana tafe Allah ce kowa zai durkusa ba shi kenan ƙaryen kowa ya kare ba kullu ummatin tudu'a ila kitabiha kowace al'umma za a kiraye ta a ce ga littafinta kowa da kundinsa duk abin da ke ciki wallahi abin da ka aikata al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun Allah zai ce zan saka muku da abin da kuka aikata Ha hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq Allah zai ce ganin wannan littafin namu zai yi bayani akan ku da gaskiya inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun dama duk muna rubuce abin da kuke aikata shine idan mutum ya ɗauki littafin ya buɗe ya duba ya duba zai ce mali hada da cika Na yi gabiru sadiratin wala kabiratin illa hasira ƙarami da babba ƙarami da babba zai ce wani wani irin littafi yanzu akwai abubuwa da yawa da ka yi su a secondary school yanzu ka manta wallahi duk suna nan a rubuce wallahi duk suna nan a rubuce ya eh, wani jiniyon ka ne ka ci zalinsa ya ma Allah ya isa wani ya ma mutu wani yaron ka karɓe mishi abincinsa ko sabulinsa wataƙila ya ma Allah ya isa ya wuce yanzu kai kamanta ranar kiyama za a tabi shi cetuwa ne akwai sabulinsa ko omonsa ko kaza a wajenka da waɗannan sallolin ake biya haka ne to ka matsalar mu ita ce wai har yau ba fa abinda muka yi a baya muke so mu gyara a warware ba har yanzu fa ci gaba da ƙara wannan abin ake har yau sama da shekara talatin ɗin nan zaluncin kana yi wai kuma har yau ma da ƙarawa kake kaga ai mai hankali kan in ya mallaki hankalinsa to yanzu sai ya taka ma abin birki sai ya yi ƙoƙarin abin da ya faru a baya kuma yaya za a tuba yaya da a gyara idan rigingimu ne ya yada a biya su ya za a warware amma har yanzu kana dorawa har yanzu kana dorawa kan nada to wa'annan mala'iku ma yalfizu min kaulin illa ladayhi rakibun atid to idan mutum mashayin taba ne duk wannan hayakin da yake bushewan akan mala'ikun ne yake bushe shi eh in wuyu yake sha akan su yake bushe su annabi yace innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza bihi banu adam mala'iku suna cutuwa da abin da ke cutar da dan adam wari irin su tafarnuwa shi yasa aka ce in ka ci karka shiga masallaci karka dauka mutane kawai zaka cutar har da mala'iku to haka ya busa su ya busa damansa to amma dai ai ka yarda qur'ani ya ce anil yamini wa anil shimali qa'id wani haka yana tare da mala'ikun kunnan zai wuce shiga ɗakin karo haka to amma dai duk abinda mutum ya yi aiwa kansa ya yi wa yawa duk abinda mutum ya yi kansa ya yi kai dai kawai da za ka zama wayayye ka dinga hisabi ma kanka yawa ka yi hisabi makan ka sai na umar yake cewa ku yi hisabi makan ku kafin a zuwa Wa ka dinga duba halayyan ka ɗabi'unka da sauransu kaga yau din nan in al'amarin Allah ya cin maka ya ga a kwashi wa ka dinga lissafi ka dinga lissafi Allah ya ce ma yalfi zamin kaulin illa ladayhi rakibun atid ba wani furuci wata kalma da zai furta face rakibun atid sun cafe wannan kalmar wannan yana rubuta ayyukan alkhairi wannan yana rubuta ayyukan shari wannan na rubuta ayyukan alkhairi wannan yana rubuta ayyukan shari idan kai tasbihi wannan yana rubuta in ka karanta qur'ani yana rubuta kai nasiha ko ka faɗi waɗansu kalmomi masu yau, yana rubuta wannan idan kai ashar shi kuma yana rubuta kayi gulma kayi annabi ce, ka faɗi munanan maganganu shi ma yana rubuta waɗannan takardu su da a haɗa ayoyin gaba da za mu karanta insha Allah za ka ji yadda zai raka ka har gaban Allah da fayil ɗinka eh wani ofis ɗin in ka shiga dama ka yi submitting komai ba so lokacin da ka zo ka zauna raka samu dama ga takaddunka a aji to haka shi ma zai raka ka yadda ka san polis da takaddun wa shi nan Allah zai ce ma ka duba abin da ka gani an ƙara maka ba ka yi ba ka cire wane mutum eh eh ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah ya ka dauka ka duba kai ma kamar kirga sallolin kan dukkan sunan rubuce idan zaki zaki kai wanda kai ba kai kai ba aka rubuta ka fada to za a rubuta ma ƙarya ne Allah zai ce kai ma za ka iya ma hisabi wa kanka ga littafin nan ka karanta na zuci karanta ka gani duk abin da ka ga kara maka a kai ka fi da shi to malam ka duk waɗannan abubuwan wallahi amfanin karatu da wa'azin shine don ka gyara wallahi wannan abin zai faru wallahi wannan abin zai faru yadda ka san kyaftawar ido haka Allah ya faɗa a ƙwararri wa ma'amuru sa'a sa'ati أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أكبر الله يتي كونغا مغانين كياما كياما نان دا أكي الله يتي والله كمار كبتا ور إدو نسيتي أو هو أقرب أي هو أقرب الله يتي والله بكي كبتا ور إدو يد مكي مغانين نان والله وترى قوة غشيرة تكدنسا saboda ka duk amfanin sauraron da karantawan shine abin da ya kamata ka gyara ka gyara ka tuba ka tuba ka gyara ka gyara ka gyara ka gyara Allah ya samu dace to sai in kwana nan sai gobe in Allah ya kai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin amin